Sashen Hausa na muryar Amurka ke muku magana a wannan hantsi a kan mitoci 25, 31 da 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya mu ta gidajen rediyon amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niya. A yayin da duniyar gizo kuma ta intanet za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, ni ne Baba Yakubu Makeri tare da Aliyu Mustapha Sakwato muka dawo mu gabatar muku da shirinmu na wannan hantsin. To bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji hira da muka yi da wani malamin jami'a a birnin Accra inda yake kira ga masu ruwa da tsaki a harkokin zaben Ghana da kowa ya taimaka wurin samun zaman lafiya. Ai ba laifi ba ne ka bi fati, amma laifi ne ka ga fatin da kake bi yana zai yi wani abu da bai dace ba kai shiru wannan laifi ne. bayan wannan akwai rahoto akan irin kallo da 'yan majalisar dokokin zimbabwe suka rika yi wa shugaba robert mugabe a lokacin da ya zo ya musu jawabi a majalisar Honorable members of parliament of your sacrosanct duty masu girma 'yan majalisu ina mai son tunatar da ku haƙƙin da ya rataya a haka kuma muna da shirin kallabi da maryam dauda za ta kawo muku sai kuma sakonni da kuka aiko muna amma duk sai bayan ku gama shan labaran duniya to jama'a barkan ku da wannan lokaci ana amfani da kalmomi iri-iri domin bayyana babban wato guguwar da ke gallazawa sassa daban-daban na amurka da kuma wasu kasashe na caribbean wato guguwar da ake kira matthew kenan da yanzu haka take fitattakar waɗannan wuraren wannan guguwar yanzu ta hallaka mutane ɗaruruwa a nahiyar caribbean ɗin ciki har da ƙasar haiti inda ta kashe mutum kusan 300 ya zuwa majalisar alhamishin jiya wannan hadarin ya tasarwa yammacin tsibirin bahamas inda daga can zai zarce zuwa arewa maso yammaci abin da ke sa ake zaton yau safiyar juma'a nan watakila zai dare kan jihar ta florida ana kuma kesa cewa karfin wannan guguwar ya kai maki hudu saboda karfinsa kuma tafi take da iska mai tafiyar kilomita mai tan da goma kowace sa'a guda to dai shugaban amurka barack obama ya kaddamar da dokar ta ɓace a jihohin florida da carolina ta arewa saboda wannan bala'in da ya auka musu watakila kafin a kai lokacin shagulgulan kirismeti na wannan shekara an gama shafe birnin aleppo na ƙasar syria daga doron ƙasa muddin siriya da rasha ba su ja mulki na fatattakar da suke yi wa birnin da jiragen yaƙi su ba a cewar manzon majalisar ɗinkin duniya na musamman na siriya stefan de mistura a jiya ne jami'in na majalisar ɗinkin duniya yake faɗa cewa allah kaɗai ya san yadda mutanen birnin na aleppo su 275 suke ci gaba da jurewa wannan masifar hare-haren bamabamai da ake sakar musu ba ƙaƙƙautawa amma dai yana jin ba za su iya daɗewa suna jure ma wannan masifar ba saboda haka ne mr mistura yake cewa idan har aka ci gaba da kai irin wannan farmakin a kan garin na aleppo to dubban mutane ne za su mutu dubban kuma za su samu raunuka saura kuma za su karkare ne a matsayin 'yan gudun hijira shi ma garin homs wanda shi ne birni na uku wajen girma a ƙasar siriya haka aka yi mishi shekaru uku da suka wuce inda aka hallaka dubban mazaunansa a lokacin da yaƙin da aka yi tsakanin mayakan 'yan adawa da sojan da ke biyayya ga shugaba na siriya bashir al-assad to muna ba ku labaran nan daga sashen hausa murya amurka ne a birnin washington dc kungiyar tarayyar turai ta ba da sanarwar cewa ta kafa wata sabuwar hukumar iyakoki wacce aikinta shine ta sa dogara suna zagaya kan iyakokin kasashen turawa domin hana shigowar 'yan gudun hijira musamman da kasashenmu na afirka da kuma na larabawa ita wannan sabuwar hukumar dai za ta aiki ne da ma'aikatan kan iyakokin da dama ake da su a cikin kasashen ashirin da da ke cikin wannan kungiya ta kasashen turai inda za su haɗa kai su rinka banka da duk wata barazana musamman mai barazana daga harkokin tsaron kasashen ha kuma sabuwar hukumar wacce za ta fara aiki a watan maris na shekara mai zuwa ta 2017 allah ya kai mu za ta taimaka wajen ganin an sauwaka musayar bayanai a tsakanin ma'aikatan tsaro da kuma na leƙen asirai na ƙasashen da abin ya shafa a cewar fabrice lagari daraktan hukumar kan iyakokin rahotanni dai sun ce kafa hukumar yana faruwa ne a sanadin ɗimbin yawan 'yan gudun hijiran da suka rinka kurara cikin kasashen turai a 'yan shekarun nan da aka ce ba a ga irin sa ba tun ƙarshen yakin duniya na biyu a shekarar da ta gabata kadai kasashen turai sun karɓi bakuncin bakin haure sun kai miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar a jiya ne aka tuhumaci wasu mutane da suka hada da sojojin amurka guda shida da wasu fararen hula da laifin satar kayan aiki da makamai na rundunar sojan amurka da kuma sayar da su ga wasu kasashe na ketare kenan da suka hada da china rasha da ukraine kayan da aka sace din sun hada ne da na'urorin hangin nisa da maharba da kayan haɗin manyan bindigogin igwa sulkuna da kuma maganaɗisu na tayar da nakiyoyin gurneti bayan da aka gabatar a kotu ta jihar tennessee sun ce sojoji guda shida ne suka sato kayan suka mika ga wasu mutane fararen hula su biyu waɗanda su kuma suka tallatar da waɗannan kayan ta hanyar kamfanin ebay mai sayar da haja cikin duniyar gizo ta intanet waɗanda suka sayi tarkacin kayan ko bayan mutanen rasha da china da kuma ukraine har ila yau dai sun hada ne da mutane na kasashen malaysia kazakhstan da kuma mexico to shugaba barack obama na amurka da ke kammala mulkinsa a wannan shekara ya sake ahuwa kan karin wasu fursoni su fiye da ɗari wato kuma ɗari da biyu kenan wanda aka yanke hukuncin ɗauri a wasu laifuffukan da ba taɓa lafiyar wani ba ita wannan aƙidar sabuwa ta sakin fursoni kamar ƙarin wata alama ce ta shi obama na nuna ƙoƙarin da yake na gyara abubuwan da ba daidai ba ko kuma ba ya adalci a cikinsu ba inda misali ake yanke wa mutane hukuncin ɗaurin da ya zarce laifuffukan da aka zarge su da aikatawa yanzu da sakin waɗannan fursoni 200 na baya-bayan nan jimilla fursonin da obama ya sa a yau ahuwa kenan a sake su sun kai mutane 774 a cewar wani lauyan fada shugaban white house wato shi lauyan ana kiran chanel eggleston labaran duniya kenan aka ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla sauran kwanaki 60 daidai gane ta yi zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ranar bakwai ga watan disamba akan haka ne wani malami mai sharhi akan harkokin yau da kullum kuma malamin jami'ar applied management a birnin accra da ake kira alhaji muhammad marzuk abubakar ya kira ga al'umman kasar da kowa ya bada gudunmuwa game da zaben cikin lumana a kasar ghana alhamdulillah na'am gaskiya in ka duba duk abin da za a yi game da election da akwai tarihi cikin kamar kan da ka sani kowane lokaci al'adanmu ana kan samu kamar kowane party in ka zo sai ka yi 8 years ta bar abin yanzu ga tarihin da muke da su yanzu akan ga mutane kuma akwai waɗanda suke wa kamar ya kamata a yi kaciya wasu kuma ke wa kamar a tunda akwai tarihi bari shi ma shi da muhammad shi ma ya kamata shi ma ya samu ya yi sannan amma abin da ke cikin gaskiya akwai alamomin rigingimu to amma wasu mutane cikin mulki za a samu in dai aka samu wannan mutane ko wannan groups nan a samu hankulansu a bari su gane kamar abin ba fada ba ne abin wasa ne kamar wani irin groups nan wasu irin mutane kake nufi eh irin mutane kamar number one muna da youth matasa matasa kenan matasa ai su ake yi a yi fitina su kuwa su ne waɗanda suka samu barnar fitina suka fi kowa to matasa kowar fati suka tashi suka ce kan ba mu son ba mu son fitina wallahi ayi da zaman lafiya number one kenan number two su politicians da kansu waɗanda suka yi neman sarautar su da kansu ma aka gane kamar su da kansu za su zo su kwashi kudi su da kansu za su kai da abin da ajandar su to ka ga kamar an samu bandon kowanne su ya ce kamar sai an yi abin da yake so hmm. to wannan su ma ya kamata su wuta shi da fabi musu to muna da yi muna da politician wanda suka tauro kuma su ne malumma da sarakai na gargajiya don malami da sarki ba ba political abin da leadership ba an su ne masu gari ne mm. malami ya tashi nake malami malamin boko da malamin religion malamin religion su ne pastors da imamin mu da ulama'un mu su ma ya kamata su tashi kowane party ya kamata su ne su bar abin da suke so su tashi su tsaya gari su faɗi gaskiya su bar kowa ya gane kamar abin da muka yi nufi democracy nan ana yin shi a yi magari hidima. To yanzu ne kuma aka samu sarakunan gargajiyan da wasu malumma addini kama daga fastoci da kuma limamai suna endorse ainihin politician wato su ma kansu ya rabu. To wannan baka ganin wata alama ce da ke gwada yanzu ba mai faɗa wani ya ji kowa ya bi sun zuciyan shi wanda hakan ne zai iya jefa ƙasar nan cikin damuwa? Wadannan mutanen nan mun ce kamar su kadan ne cikin sarakunan nan da fastosin nan. ai ba laifi ba ne ka bi fati wannan ba laifi ba ne amma laifi ne ka ga fatin da kake bi yana zai yi wani abu da bai dace ba ka yi shiru wannan laifi ne sarki ya fito ya ce wai ya indulge mahama ko eh, nana kufu ado wannan ba laifi ba ne amma wannan sarki ya zo da mahama ko a kufu ado ya zo ya yi abin da bai dace ba ya yi shirin bai faɗi mai ba to wannan laifi ne in suka endorse wani politician su kula da shi in wannan politician ya lubbe su fito su faɗi mai gaban shi ya gane kama abin da yake yin nan ba daidai ba ne don garin ba na politician ba ba na sarkin ba garin na ganiyar su duka kuma duk abin da muke yi wallahi za mu yi ma Allah mu lissafi gobe. Madalla Alhaji Barzu kenan yanzu kuma sai a shakata da wannan waƙar. ku sauke damuwa ku sauke damuwa ku sauke Allah ji kan malama Suwaiba Abubakar da wannan waƙin A jiya Alhamis ne shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi jawabi gaban 'yan majalisun ƙasar inda kowa ya saka wa shugaban mai shekaru 92 a duniya ido a kan lafiyarsa kuma kowa ke sauraro ko zai mai da martani akan zanga-zangar da aka yi kwanan nan na nuna ƙin jinin gwamnatinsa. Gasar filu Hashimu Gumal da ƙarin bayani. Da alamun shugaba magaba ya gaji a lokacin da ya fara gabatar da jawabinsa gaban 'yan majalisa, inda ya fara da yi wa mataimakansa barkwanci, yana cewa da fatan cewa wannan karan sun ba shi takardar jawabin wadda ta kamata. Shugaban da yana magana ne akan jawabin da ya karanta a shekarar ta gabata, wanda ba shi ne wanda ya kamata ya karanta ba, don kuwa jawabin shekarar ta gabaci wannan shekarar ta bara ne ya karanta. A wannan shekarar ya karanto jerin wasu sabbin dokoki da gwamnatinsa ke son 'yan majalisun su duba ko su cusa su a matsayin wani bangare na kundin tsarin mulkin kasar Zimbabwe a na shekara ta 2013. domin su taimaka wa tattalin arzikin kasar mai tangal-tangal. In conclusion, I remind you, members of of your sacrosanct duty to enact laws daga ƙarshe masu girma 'yan majalisu ina mai son tunatar da ku haƙƙin da ya rataya a wuyanku na yin dokoki da girka cibiyoyin da za su kawo ci gaba da kwanciyar hankali a ƙasa ba wai yin dokar ba ne kaɗai aikin ku har ma da mutunta dokokin ƙasa da kundin tsarin mulki 'yan majalisu na ɓangaren adawa waɗanda aka ce an aika wa saƙonnin barazanar kashe su bayan fitowar wasu rahotannin da ke cewa suna shirin yin zanga-zanga a lokacin da shugaba mugabe ke jawabi sun zauna shiru a lokacin jawabin da shugaba Mugabe ya kwashe mintuna talatin yana gabatarwa. Tun watan Yuli, 'yan jam'iyyar adawa suka haɗa kai da ƙungiyoyin jama'a domin gudanar da zanga-zanga a kan Mugabe da kuma shekaru talatin da da ya kwashe yana mulkin Zimbabwe. Sun zargi gwamnatinsa da rashin taɓaka abin kirki wajen gyara tattalin arzikin ƙasa da kuma nuna halin ko in kula ga 'yancin ɗan adam. Sau da yawa hukumomi sukan yi amfani da ƙarfi wajen tarwatsa masu zanga-zanga don tabbatar da cewa ba su yi gangamin da zai kai ga yin maci ba. A jawabin nasa na jiya Alhamis, Mugabe ya kuma ce yana son ganin an kafa wasu sabbin dokoki masu ƙarfin gaske da za su kare wasu wurare masu muhimmanci ga tattalin arzikin Zimbabwe, kamar masana'antun haƙo ma'adanai da wuraren yawon buɗe ido. Shugaban yana yin wannan kiran ne don hana wata ɗabi'a da masana'antu da kamfuna ke yi na amfani da ita na ɓoye ribar da suka samu, wanda kuma ke sa suna gujewa biyan haraji. Fiye da shekaru goma da suka wuce matsaloli dai sun yi wa gwamnatin ƙasar katutu. Tun lokacin da aka gano guraren haƙan lu'ulu'u a gabashin Zimbabwe kuma jami'an soja suka karɓe ikon guraren. Ai mulki ni ce ta Allah sannan shi ne hanyar halaka. ya saka maka in ka zamo mai son zuciya to Allah ba shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su bude maka yi matalaka wanka hidima Allah ne za ya dafa maka idan za ka bi gima kai ce kai kafi son ai a gaida sarfilu wa'annan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan washington dc yanzu kuma karfe uku da minti goma sha takwas kenan a nan washington dc yanzu ga shirinmu na gaba kallabi ya salamu Jama'a Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da Saratu Gidado, 'yar wasan fina-finan Hausa. A shirin namu na yau za ku ji ƙarashin mu da ita inda na fara da yi mata wannan tambayar. Hajiya Saratu a cikin bayanan da kika yi mani na jikin ambaci iyali. Kina da 'ya'ya? Eh alhamdulillah ina da iyali. Mutum ya kawo ne shekaru ai sai shirin ma samun jikoki yanzu. Ba shakka 'ya'yanki nawa? don ma ban aure da 'ya'yan ba 'ya'ya na uku. Me gidan ki fa kina da aure yanzu? Eh ina da aure. Ya ban da ina ci gaba da aiki na. Me gidan ki ya baki kika ci gaba da aikin ki sana'a ki? Dalili shi ne shi wayayye ne dan zamani ne shi ma. Dubawa ya ga cewar yanzu ke a nan. Mm. Yawancin ku kuna da aure kuma an bakunta ma a ƙasa kuna aiki a nan. To bare ni a Najeriya ce kuma aiki na ne. A gida a garina a jiha to shine hujjarsa. a kasuwa mata sun buɗe shagunansu ko boutiques nan layin masu tumatir nan layin masu doya a kasuwa ba kun tana ba ma dan nono tana sai da tumatir ko tana sai da kayan kuli kuli ko mai ko mata aure ce mijin ya bata fitar ya zo tana gwagwarmaya da maza a cikin kasuwa duk mace in za ta rike mutuncin ta kamar na faɗi yanzu da farko ta rike mm. mutuncin sana'a da take yi ko ina za ta shiga a duniya To Hajiya Saratu a wannan sana'ar taku ta fim waɗanne abubuwa ne kike gani ya kamata ku ci gaba da yi don ilmantar da mata a kansu? To, ko na faɗa yanzu sai dai mm. addu'a kawai. Because ba mu da sponsorship. Akwai abubuwa da yawa da mata za su karu su ilmantar kun ga kamar irin wannan ah, abin da kike faruwa na kan kishi ɗin mm. Da ake to irin shi da kan irin wannan yadda za ki zauna da mijinki kuma lafiya tattalin iyalin ki duk da ana yi ba a ce ba a yi ba amma ko kogi bai ki daɗi ba da kasuwancin kansa da mace za ta yi da dressing yadda za ta fita duk duniya inda Allah ya kai ki al'ada ki da rike al'ada haka rashin jarin da za a yi shine kawai yake damu mu amma muna da ideas muna da hmm. komai da za mu yi akan tallafi wa mata tafi da rayuwa Me za ki ce game da batun Film Village ɗin nan da aka soyi amma abin ya fuskanci suka yawanci ma daga arewacin Najeriya. Ya kika fahimci wannan lamarin? Eto eh wannan al'amari wato gwamnatin tarayya Isteniya ba fa mu muka nema ba. Isteniya za ta buɗe Film Village idan ta ware Film Village a Kofa, Village can under the local government za ta yi shi ta ba da haya. kuma haya idan aka ce cin village dan an saka sunan fim ne rashin fahimtar ilimin abin ne wani yana nufin wani a ta fim a ya kamar da suke ta faɗi ba a waje mai ƙato 8 km hekta ne ƙaton waje wanda kin ga mai kiosk kanti ya je mm. buɗe kantin shi ana a dinga mai ciniki mai restaurant zai ce kama shago idan an gina ba mu za mu gina ba gina za a yi mu ma an za mu tun haya za mu biya idan ba a yi ba mu duk ɗaya ne in ba a yi ba saboda ai da ba a din ba ai fim din muke da ko yawwa abu aka ce ci gaba na zamani mm. yanzu american films din nan da ake kaga an yi hadari kaga an yi gobara a cikin film to irin shi ake so a samu ci gaba advancement na yadda harkar fim din mu take mu ma ta kamo irin na kasashen waje kar a kasar mu a baya mm. ba wani abu bane mu ba kyauta aka yi mana ba mu ma haya zani ne zani kuma yadda muke kama hotels muke cin a yanzu to shi kenan sai aka ce gaba ɗaya an dina domin in muni ana ihu wani bako ne ya kama ɗaki a hotel ɗin a kusa da ɗakin da muke shooting fim in ana fim na faɗa tsakanin mace da namiji a fim ɗin namu mm. wannan bakon za mu dame shi to amma aka gaba ɗaya aka fim village ba ruwanmu da mutan gari ana yin fim na kamar misali ko armed robbers a fim kai gashi nan ko kuma a'a yan sanda ana shouting a cikin fim din a cikin mm. gari muke kan tituna to amma aka je a fim village dama da titina suna nan ba ta mu ƙara yin a cikin garin Kano ba sai mu tafi can inda aka yi wannan fim village duk wata kayaniya da hargowa da wani eh, gudu da mota da wani waye duk mutan gari sun su lafiya ba za a amma yanzu garin mu ne yi zani a ciki kamar yadda muka saba tunda babu fim village dama haka muke yi abun mm. to hajiya da dasa daga karshe me zaki cewa masoyanki masoya na da addu'a ku Allah ya daga ni da kuma bin iyayena da ni sau da kafa Allah ya raba mu lafiya hmm. abin da zan ce muku ci gaba da yin addu'an nan dai ta kauna domin duk wani mai kauna ta ko kuturu ko makaho ko waye shi duk talaucinsa duk kuɗinsa ina kaunarsa saboda haka na hmm. gode da addu'a da suke min masoya na ina musu fatan alheri su ma su kuma makiya su hmm. tambaye ni ba makiya kuma fa yawwa su kuma makiya <laughs> <laughs> da suke kin da su ko kuma suke kin hausa fim to su ba hankali rayuwa ce ni nasiha zan musu duk abin da kake wallahi sai ka ga irin shi a tsakar ɗakin ka hmm. abin da nake nufi shine ko akan ka kai tunda baka gama da duniya ba tukuna kana da rai ko akan ƴaƴanka ko akan jikokin ka Masu sauraro a nan kuma muka kawo ƙarshen hiranmu da Saratu Gidaɗu a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa in mai duka ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin baƙuwar tamu Saratu Gidaɗu da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. to jama'a da fatan za a mana afuwa saboda matsalar na'ura da muka fuskanta ba za mu iya kawo saƙonni da kuka turo mana ba don haka a shakata da wannan waƙar. kuma sai labarai amma wannan karon a takaice. baba mutanen jihohi da dama na amurka da kuma wasu kasashe na caribbean suna nan suna fama da wata babbar bala'i ta guguwa da ake kira mati wacce take ta kasu tun jiya yanzu haka ta guguwar nan dai ta kashe mutane ɗaruruwa a nahiyar caribbean ciki har da mutanen kasar haiti su 283 kuma ya zuwa rikin alhamishin jiya hadarin ya karile ne zuwa yammacin tsibirin bahamas inda ya tasarwar sashen arewa maso yammaci kan hanyar ta zuwa florida inda zai dare yau juma'a kiyasin da ake shine cewa guguwar nan tana da karfin maki hudu kuma tana tafa da iska mai tafiya kilomita mai tan da goma a cikin kowace sa'a daya wasu sun ce watakila inda ba wani ikon allah ya hana ba kafin a kai lokacin shagalin mutu wannan shekara ki babu babban birnin nan a aleppo na kasar siriya a bisa doron duniya muddin dai ba siriya da rasha suka daina kai fatattaka ko kuma hari-harin da suke kai mashi da jiragen su na yaki da ba mai ba musamman a cewar manzon majalisar ɗinkin duniya a can syria din stafan da mistura jiya ne shi wannan jami'in na diplomasiya yake cewa allah kaɗai ya san yadda mutanen wannan birni na aleppo su dubu mai da saba'in da biyar suke ci gaba da iya juriya wannan masifa ta haren-haren bamaman da ake ta sako musu ba ƙaƙƙautawa shi ma garin homs an ce wanda shine birni na uku wajen girma a ƙasar syria abin da ya same shi kenan kamar shekaru uku da suka wuce inda aka halaka dubban mutane da ke cikinsa kuma a yakin da aka yi tsakanin yan adawa da sojan da ke bayyana ga bashar al shugaban kasar. to da wannan muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokacin hantsi sai kuma da la'asar za ku ji abokan aikinmu da wasu wato labarai da sabbin shirye-shirye hamma da saƙonninku. ku to yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka musamman ali mustapha sakwato da muka gabatar da shirin tare da mai bada umarni wato solomon abo da kuma injiniyanmu na wannan lokacin baba ya ku makeri ne a nan washington dc nake muku sallama a huta lafiya.